Sarauniya TV tashar al'umma. Tafiyar Fatiwasha Raham Sadau da Hadiza Gabon ta ja ce kuce a Najeriya. A jiya, Hadiza Gabon ta yi postin hotonsu da ita da Rahama Sadau da fati washa a Twitter. Sai wani matashi ya je ya yi mata comment ya rubuta cewa am very sure this pic was shot before a yi wankan janaba. Ma'ana, na tabbata an ɗauki wannan hoton ne kafin a yi wankan janaba. Wannan batu ya yi tsauri kuma ya ba wa Hadiza gaban haushi. Inda Hadiza gaban ta je ta maida mai da martani cikin fushi ta ce, Lokacin kuwa babanka muka gama ba zan iya karasawa ba. Wannan abu ya ba jama'a mamaki ganin cewa ita hadiza gabon babba ce kuma cewa yaron nan da ganin hoton shi yaro ne karami sannan kuma ita sananniya ce a duniya aka yi ta ce kuce ana cikin haka sai ga rahama sadau ita ma ta je ta ƙara yin nata kwamin ɗin ta ce kin san baban bai fito wanka ba balle mu wanke namu na jasan wato wai kin san baban nashi bai fito wanka ba balle mu mu wanke namu janaban ana taradi ana taradi jama'a masoya ana ta cewa bai dace ba bai kamata wannan magana ta fito daga bakinsu ba a yau hadiza gaban ta fito ta bada hakuri. cewa ta yi kuskure bai kamata ta gyara mummuna da mummuna ba sannan ta koma ta yi deleting wato ta cire wannan message da ta yi kwatsam sai gara masa da ta ɗaura hotonsu a instagram inda wata mabiyarta ta ce ke ina dan kwalinki rama sadau ta maida mata da martani ita ma cikin fushi ta ce ba na sa dan kwale yi wannan batu da rama sadau ta yi ya ba wa jama'a haushi ganin cewa ita musulma ce kuma ba haushiya. bai kamata wannan martani ya fito daga bakinta ba aka yi ta ku je jama'a na cewa rahama sadau ta kwashe kayanta gaban annabi wato wannan hali ne na yahudawa haka dai ake ta fama sai dai mu ce allah ya shirya Sarauniya TV tashar al'umma.